Muhammadu Mansur mai kimanin shekaru hamsin da shida, wani mai sana'ar sayar da jaridu ne a unguwar Chateauin yau kimanin shekaru talatin. Sai dai tun bayan wani lokaci wannan sana'ar ba ta bayarwa. 'Yan Nijar dai ba su da ƙoƙarin karatun jaridu. Sannan kuma tun lokacin bayyanar hanyoyin sadarwa na zamani cewa da yanar gizo, jama'a suka fara rage sayan jaridu kamar yadda Mansur yake cewa. Yanzu sanadiyar bayyanar fasahar sadarwa ta zamani abin ya canza duka lokacin da ka tinkari mutum da jarida sai ya ce maka shi tuni ya karanta labarin a cikin yanar gizo kenan gaskiya wannan babbar asara ce a gare mu masu wannan sana'a ta sayar da jaridu a gaskiya abin ya yi kamari har ma bamu san yadda za mu yi ba sannan kuma tun asali 'yan nijar ba su da kokarin karanta jaridu duka mafi yawan masu sayan jaridunmu 'yan kasashen waje ne 'yan nijar kaɗan ne za ga suna karanta jaridu Masu sana'a sayar da jaridu dai suna da babban matsayi a fannin kasuwancin jaridu, inda a Yamai ana sayar da jaridu ne a cikin shagunan sayar da jaridu da kuma waɗansu da suke talata jaridu a bisa tituna. Sana'a sayar da jarida dai a cikin shaguna ko a bisa tituna wata hanya ce ta bunƙasa tattalin arziki masu buga jaridar, inda a cewar editan jaridar kanar da shi ne. Mun la Ali Modibo ya ce ya kamata kamata a kula da masu wannan sana'ar. Masu sana'ar sayar da jaridu suna bisa hanyar durƙushewa, saboda idan ka kawo masu jaridu idan ba su sayar ba, to gobe ba su iya ɗaukowa waɗansu. Sai ka ga mun fitar da jarida aƙalla ɗa dubu ɗaya, amma kafin sati ya ƙare, watakila masu sayarwa ɗaya ko biyu ne za su sayar da jarida ɗa ɗari. Ina ganin wannan bai wadatar da shugabannin masu buga jarida da ma'aikatansu. Kenan domin domin bunƙasa wannan sana'a ya kamata a mayar da hankali domin ganin cewa masu wannan sana'ar sun samu kuɗaɗen shigarwa. Masu wannan sana'ar ta sayar da jaridu dai suna samun riba dala goma ne ga duka jarida ɗaya da suka sayar sai dai suna fuskantar matsaloli tare da abokanin cinikayyarsu da suke ɗaukar jaridu daga baya su biya da kuma a wani lokaci tsakaninsu da masu gidajensu kamar yadda waɗansu masu wannan sana'a da ba so muka naɗe muryarsu ba suka bayyana mana.